Gwamnatin tarayya na ci gaba da mai da hankali wajen samar da jiragen ruwan yaƙi ga rundunar sojojin ruwan Najeriya. A karo na biyu, katafaren jirgin yaƙin nan mai suna NNS Unity da yanzu ake ji da shi a duniya, da gwamnatin tarayya ta samar da shi daga ƙasar China, tuni ya isa Angola akan hanyarsa ta zuwa Najeriya. komanda Christian Ezekobe shine daraktan watsa labarai a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya. Nigerian Navy set about acquiring two um, ships of the centenary class. Uh, Rundunar sojojin ruwan Najeriya yanzu na ci gaba da samun dankara dankaran jiragen ruwan yaƙi irin na zamani da ake je da su a wannan karni. Ɗayan tuni ya iso Najeriya a bara, wannan kuma yanzu yake isowa. Kuma idan aka kaddamar da su za su taka rawa sosai wurin samar da tsaro ta cikin ruwa. And of course ta saki a wata. Yanzu dai sojojin ruwan Najeriya za su fara sintiri har zuwa gabar kogin Gini. Kwamanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa kwararre ne kan sha'anin tsaro. Sojojin ruwa na Navy aikin su ne duk wani ruwa da yake yankin Najeriya sun kula da shi ko da ishu na Niger Delta da ake fasa bututun mai ana bunkirin ana satan mai da sauransu. Ai akan ruwa ke satan wannan mai. To dan haka ne shugaban kasa ya duba akan cewa ya kamata a ƙara musu ƙarfi a sama musu jirage na zamani. Nan kuma akwai ishu na farasi mutanen da suke zuwa daga wata ko jirgi ya tafo da zai shigo ta ruwan ku ya shige ya tafi wata ƙasa yadda za a je shi a ɓace wannan jirgin to yakan zamo hakki ne na sojojin ruwa su kuma su tabbatar sun kare wannan jirgi har ya fita cikin ruwan tuni kuma ƙwararru irin su comrade abubakar abdulsalam da ke zama tsohon jami'i a hukumar jiragen ruwan najeriya ke yabawa da wannan mataki mataki da gwamnati ta ɗauko mataki ne mai kyau wanda dama ya kamata dadewa ana yin sa domin in muka yi la'akari da duk wayansu kasashe da suka ci gaba kokari suke su karfafa sojojin ruwan su karfafa sojojin saman su karfafa sojojin kasar su karfin shirin wayannan mutanen kuma suke ke bawa kasa tasiri wannan yunkuri da gwamnati nan ta ɗauko na saya ma sojojin ruwa jirage na zamani idan muka yi la'akari da irin yamman yanzu da ya zama kadanci da ke faruwa a kan ruwa da wanda yake faruwa a doron kasa kusan kashi tamanin ma na barazanar duniya ma akan ruwa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.